nan a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. a nan yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran ma tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu haro barkama da wannan lokaci yau litinin goma ga watan Disambar shekarar 2018. muhammadu Lalo ne tare da Amina Buhari Auna muka muke muku sallama a daidai wannan lokaci a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato goma na safe kenan a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Shugabar sashen kuɗi na babban kamfanin sadarwar nan na Huawei mallakin 'yan China za ta sake gurfana gaban wata kotu a Canada yayin da Amurka ke bukatar a miko mata ita. Shugaban Faransa Emmanuel Macron zai yi jawabi ma kasar a yau dinnan Litinin game da zanga-zangar da ake yi a kasar. Mai magana da yawon 'yan tawayen Houthi ya ce mai yiwuwa su ci gaba da tattaunawa da gwamnatin Yemen. kanan labaran duniya kenan to a najeriya yayin da ake ta kai ruwa rana dangane da kudurin dokar zaɓe da shugaba buhari ki amincewa ya sa hannu masana a fannin siyasa na, ta tsokaci kan wannan batu fito dai mu su yi abin da zai ma najeriya amfani kas kawo abin da zai kawo mana matsala ana gab da zaɓe tana cewa rayuka da kuma eh, eh, rayuka 'yan najeriya na su to muka leƙa jamhuriyar nijar kuwa wasu jihohin ƙasar biyar sun buɗe wani taro a yau proje ne mai aiki da canjin yanayi wanda ya ce canjin yanayi ya magana ayyuka na raya karkara kawar noma da kiwo da gandun daji muna tafa da shirin ilimi wanda yusuf aliyu harande zai gabatar da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma da farko ga cikakkun labaran duniya shirin fara shari'ar wata shugabar sashen kuɗi na wani babban kamfanin sadarwa na 'yan China mai suna wawe a yau litini a wata kotun Kanada. Za a yanke hukunci akan bata beli kuma Amurka na neman a miƙo mata ita domin taimata shari'a akan tafka rashin gaskiya a game ga batun kuɗi. Masu gabatar da ƙara na buƙatar Meng Wanzu ta zauna a gidan yari har zuwa ranar da za ta gurfana gaban kotu amma lauyoyinta na bukatan a bata beli domin rashin koshin lafiya ranar lahadi china ta gayyaci wakilan amurka na kasar china a beijing domin neman amurka ta janye ta na cewa canada ta miƙo mata meng zuwa kasar domin ta mata hukunci game da karya dokar amurka na takunkumin da ta sa kan haramta kasuwanci da iran Yau Litinin shugaban Faransa Emmanuel Macron zai yi wa kasar jawabi kan zanga-zangar da 'yan Yellow Vest ke ta yi wanda ya kai sati hudu yanzu. Kafin jawabinsa, Macron na da niyyar zama da shugabannin kungiyoyi, 'yan majalisa da manyan 'yan kasuwa domin tsara jawabi kan zanga-zangar da ke kawo tashin hankali a kasar. Jiya Lahadi, ma'aikata a Faransa sun shashare ragowar duwatsu da motocin da aka kona da kuma sauran barna da aka aka aikata. Ministan harkokin wajen kasar Faransa ya ce wa shugaban Amurka Donald Trump kai ya sa baki a lamarin siyasar Faransa bayan da Trump ya rubuce-rubuce kan batun a shafinsa na Twitter. Wani mai magana da yawun 'yan tawayen Houthi ya ce, mai yiwa 'yan tawayen su amince da ci gaba da tattaunawa da gwamnatin da suke jayayya da ita muddin komai ya tafi daidai a tattaunawar da ake yi a kasar sweden mai magana da yawun kungiyar huthi muhammad abdulsalam ya ce idan an samu ci gaba a tattaunawar da za mu yi wato ci gaba wajen samun yarda da juna cikin aminci da kuma tsarin da za a bi za mu iya ci gaba da wasu zagaye na tattaunawar cikin watanni masu zuwa wasu abubuwan da aka tabo a tattaunawar da majalisar ɗinkin duniya ke ɗaukar nauyin shiryawa su ne musanyar firizinoni da sake buɗe filin jirgin sama na sana'a wasu rahotanni sun ce bangarorin biyu sun amince da musanyar firizinoni kafin tattaunawar da za a yi a stockholm to amma ba a samu wani ci gaban kwarai akan wasu batutuwan ba kamar batun buɗe filin jirgin saman sana da iko akan tashar jirgin ruwa na Hudaida wanda shine mafi girma a Yemen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litini babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya kamata batun hijira ya kasance cikin tsari kuma mara haɗari yayin da yake yaba ma tawagar da ta kunshe ƙasashe sama da da hamsin, waɗanda suka taru don cimma wata yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da zummar inganta yadda duniya ke ɗaukar batun ƙaurar jama'a. A jawabin da Guterres ya yi a birnin Marrakesh na ƙasar Morocco ya jinjina ma ƙasashen da ke da tasiri kan batun waɗanda aksari ƙasashen nahiyar Turai ne waɗanda ke da mahimmanci sosai kan batun tsara ƙaurar jama'a a matakin ƙasa da ƙasa cikin natsuwa da rashin haɗari ga jama'a. ya ce waɗanda ke fargaba cewar yarjejeniyar na iya saba ma ɗiyaucin ƙasa ta wajen tilasta amfani da wasu tsare-tsare na ƙaurar jama'a ko kuma ta sa ya zama tamkar 'yanci ga duk wani mai son ƙaura zuwa duk inda yake so kuma a duk lokacin da yake so bai fahimci abin ba ne. ministan harkokin wajen saudiya ya yi watsi da bukatar kasar turkiya cewa a taso mata ƙeyar wasu tsoffin manyan jami'an gwamnatin saudiya waɗanda ake zargi da hannu a kisan ɗan jaridar saudiya ɗin nan jamal khashoggi a watan oktoba a makon jiya wata kotun turkiya ta ba da sammacin kama Sa'ud al-Qahtani wanda wani babban hadimin yariman Saudiya Muhammad bin Salman ne da kuma tsohon shugaban sashen bayanan sirri Ahmed Al-Assiri. Amina Buhari auna kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga Najeriya inda yayin da ake ta kai ruwa rana dangane da batun kudurin dokar zaɓe da aka yi wa garin Bawul tsakanin 'yan adawa a Majalisar Dokokin Najeriya da fada gwamnatin kasar Masana na ta faɗin albarkacin bakin su dangane da wannan takaddama. Rotanni sun nuna cewa a karo na hudu shugaba Muhammadu Buhari ya ki amincewa ya rattaba hannu a dokokin zaben da aka yi wa garin Bawul. inda ya ce hakan zai iya kawo cikas ga zaben da ke tafi lamarin da bai yi wa 'yan adawa da ke majalisar daɗi ba amma suke cewa za su yi gaban kansu idan har shugaban ya ki saka hannu dangane da haka na tuntubi malam aminu sule wani mai fashin baki a fannin siyasa kan yadda suke kallon wannan takaddama na farko dai za mu yabe su kuma za mu kalubalance su masu faɗin wannan yabo na farko shine kaga ya nuna cewa demokaradiyya ya fara kyau a najeriya inda dai ka ga gashi yanzu yan majalisu na kalubalantar bangaren bangaren gwamnati akan rashin wani abu da aiwatar ba wanda suke ganin sun mai da shi doka ko suna son su mai da shi doka su kuma wurin bangaren gwamnati a gani ci gaba ne inda idan ana samun haka ga demokaradiyya ta fara zama da gindin take ne amma babban abin da ke damun mu shine yawancin abubuwan da ke faruwa a Najeriya sai kaga ana ana lauje ne akan sa lauje cikin naɗi ko kuma a ce abin da ke faruwa tsakanin executive da kuma su da wato tsakanin 'yan majalisu da kuma gwamnati sai ka ga babu yarda lokaci sai ka ga an yi cushe cusa wani abin da su bangaren gwamnati ba san da shi ba ka gani zai ba gwamnati haushi ko kuma zai ba gwamnati takaici kaga an sa wani abin da bata da shi ba kuma an sa ta da shi doka to wannan shine yawanci ke samun bangaren gwamnati da su da yan majalisu kaga shugaban kasa ba zai yadda ya sa hannu nan take ba sai ya bincika ya ga shan kudurin dokan nan ya yi daidai da abin da suka tura ko kuma abin da zai ma jama'a shi ne kawai ke kawo wannan eh, matsalolin mm. an yi kwanakin baya kan kan kan tattalin arzikin kasa mm. sun yi cushe sun sassa abubuwa da yawa wanda daga baya ana ganin sun kokkoma ne wato ma'aikatu suna karban kuɗaɗe mm. wurin waɗannan ma'aikatun da sauransu saboda sun ci cusa kuɗaɗe daga dama. Eh kamar shi eh, Buharin eh e kamar shi buhari dalilin shi na kin sa hannun kamar yadda rahotanni suka nuna shine cewa lokaci ya kure gashi an tunkari zaɓe in ya sa hannu a ce za a fara aiwatar da waɗannan dokoki da aka musu sauyi na zaben zai iya shafar zaben na 2019 da aka tunkara. to shi ne nake ce maka tsakanin su babu yarda tsakanin bangaren gwamnati da bangaren bangaren eh, eh, wato yan majalisu yanzu muna da batanni ne kaɗan da suka rage idan har aka yi gyaran nan da muka sani idan suka sa hannu a budget ko suka suka suka suka kafa wurin sa hannu a budget yana shafan tattalin arzikin kasa to shi a bangaren su suna hangen cewa yanzu idan aka sa hannun yanzu to waɗannan abubuwan da ake ta aiwatar ba za su samu aiwatuwa ba har a yi zaɓe kuma za a zo ne daga baya a zargi bangaren gwamnati sai ta ƙi yin abin da yake doka saboda haka nan abu ne wanda ya kamata a ce sun zauna sun fahimci juna sun fitar da abin domin yi ma 'yan najeriya amfani tunda ga lokaci na na tunkarowa ba da matsaloli a kasa na musamman eh, kamar kalubalentan security kalubalen tattalin arzikin ƙasa da sauransu To ya kuke ganin wannan lamari zai kaya a gobe lura da cewa bangaren 'yan majalisar na 'yan adawa ya ce zai yi gaban kansa ya tsallake shi shugaba Buhari tun da ya kisa hannu su kuma bangaren a jam'iyya mai mulki shi ma ya sha alwashin cewa ba zai bari hakan ta auku ba. <laughs> To, dama shi ne farko abin da ba za mu fara gode ba Allah kai abu da makarantiya a Najeriya. Kowa na da ra'ayin shi kowa zai yi. To, a goma da a zauna tantance. Idan sun ce su sun matsa abin da suke son su su kuma waɗannan waɗanda suke da suke yan adawa sun ce su kuma ga abin suke son su sai su zauna su gani. Najeriya sai su yi musu hukunci. inda dama an saba haka a majalisa a kawo wannan wannan doka a kawo wannan a ce wannan a ce wannan a ce wannan lokacin shagari an yi mun gani lokacin wannan gwamnatin da ta wuce an yi mun gani haka nan su fito dai mu su yi abin da zai ma Najeriya amfani kas kawo abin da zai kawo mana matsala ana gab da zaɓe su tana cewa rayuka da kuma eh, rayuka 'yan Najeriya na ƙarƙashin su miliyan ɗari biyu kusan miliyan ɗari biyu to ai a yi tsantsan wurin daukan abubuwan da ba zai kawo rikici cikin al'umma ba malam aminu sule wani mai fashin baki a fannin siyasa a najeriya to za mu sake kuma najeriya amma yanzu bari mu leƙa makwabce ta nijar inda wakilai daga jihohin tawa maraɗi tilaberi zindar da duso suka hallara a birnin kwanni karkashin wata kungiya mai zaman kanta da ake kira pasek tare da tallafin bankin duniya domin tattaunawa kan yadda za a bunƙasa fannin samar da abinci da kuma kyautata muhalli kamar da za ku ji a wani rahoto da haruna mamman baƙo ya aiko mana daga birnin na kwanni Malam Sa'adu mashawarcin shugaban kungiyar pasek ya yi mana karin bayani game da wannan taron. Shi proje pasek proje ne mai aiki da canjin yanayi. wanda ya ce canjin yanayi ya magana ayyuka na raya karkara kawai noma da kiwo da gandun daji to yawanci akan wannan ne bukatun mutanen karkara suke zuwa ga proje to don a kara ingancin dose-dose wanda ake eh, isan ma proje pasek da su aka ce ya kamata a zamna a tantamna ina ne matsaloli suke ke sa wasu dose ba samun shiga ke wannan matsaloli su ne ake son a magance ta hanyar a fahimtar da mambobin duk. saka wannan kwamiti menene hiyar pasek menene gurin shi ne ya kamata a tsara takardu na bukatun jama'a taron ya wakana tare da halartar mataimakan maga takardun nan jihohin tawa maradi kilabe da zandar da doso a karkashin jagorancin takwaransu na jihar tawa tare da halartar magajin garin birnin kwanni da shugaban gundumar birnin kwanni alhaji ibrahim abbalele wanda yawa mahalartan gargadi kamar haka na ja hankalin participant kamar a ce wanda suka zo wurin taron nan su dan su kula don ba kullum ba aka ce ake kwana a gato ya kamata yanzu ana taimakon mu mu ma ya kamata wata mu taimaki wa'ansu kenan ya kamata mu yi amfani da wannan taimakon da ake kamana mu ma don wata ran mu in makanmu kuma mu wa wa'ansu daga cikin waɗanda suka zo daga sauran jagohi a garin birnin kwanni domin halartar taron hadda madam isa hajiya hawa wadda ta yi muna ƙarin bayanin irin yanda taron zai mayar da hankali akan tallafawa diya mata da matasa kenan wanga mu ya zo ya kara mana karfafa mana aiki mu ne bisa kan rayuwar karkara kenan mu duka dai mun koma muka tuma gaya musu kowa na godiya da wanga project kin tunda mun yi mana zuwan shi muna fata ya kama alheri muna fata kuma mu aiki da shi yanda ya kamata yana talaka zai ji daɗi ya san wucewar shi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar ba mai fiɗa lazima da girma to ya daina da noma nemi a gaida haruna mamman bako to ba bakon abu ne dai ka ga jama'a da dama na zubar da wasu kayayyaki a matsayin shara ko kuma bola musamman a kasashe masu tasowa to amma 'yan shekarun nan fasahohin zamani da dabaru da matasa ke nunawa domin dogaro da kai sukan sa matasan kirkiro da wasu hanyoyi na sarrafa shara ta zama abin amfani kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilin mana sashen talabijin ilyas kasimu ya aiko mana a labarin wani matashi da ake kira benjamin daga jos jihar plateau nigeria benjamin da ɗalibansa suna fitowa da bolar da suka tara ga halamu dai an ɗauki lokaci ana tara wannan bola daga nan kuma sai aka fara darasi na ranar wannan aji shine ɗaya daga cikin azuzuwa da benjamin yake gudanarwa a gidansu da ke unguwar kufan a karamar hukumar jos ta kudu inspiration na zo tun lokacin na karami ina yin abubuwan nan amma ban sani ba is actually something that can actually fetch me money so da na zo na ɗan girma kaɗan don time da na karamin akwai ni yaya na ka shi ma he's into tries to cash things like this you know so sometimes sai ta tara mu sai samu ta yin muna ta jujjuye su gongomaye su katake su robobi ledodi ba mu san cewa shagon haka ne ba batun dai shine ne yadda za a mayar da kayayyakin da ake niyyar kaiwa a zubar a bola zuwa wasu ababe da za a iya amfani da su don a lot of these things da shi na picking a shara su abubuwan da muna samu a su bolan mu ne a su drainages namu ne so mun samu more people suna kwashe abubuwa haka zai rarrage mana su damoyinmu mu like flood benjamin yana gudanar da wannan aji ne karkashin wani shiri nasa da ya yi wa lakabi da suna trash to cash wato daga shara zuwa kuɗi da kuka gan ana yin ana kokari yi abun hannu ne warwaro wato warwaro bature suna kiran shi bango muna kiran shi warwaro ah, muna amfani da kwantenan roban ah, swan sai mu yanka sai mu yi abun hannu mun gama sai mu sa hannu ko kuma mu sayar ko ni ma kamun zo nan in na gan wasu abubuwan na ganin kamar shara ne kawai sanda na zo nan sai aka nuna min cewa zan iya amfani da wani abubuwan in samu kuɗi so yanzu ina ganin su kamar kuɗi ne nake gani ba shara ba a yadda batun sake mayar da shara zuwa abin amfani ya samu karɓuwa ko ina duniya wannan kokari na benjamin zai taimaka gaya wajen tsabtace muhalli da rage dumamar yanayi da duniya ta raja'a kan ragewa yanzu kowa sai ce muna neman taimakon kuɗi ne kamar mun yi aiki ko kamin fara business amma wannan trash to cash din baka bukatan ko sisi kamar ka fara don kamar Tom Grote zo Benjamin he didn't start with any cash as it were all he did was say picking abubuwa a shara ya haɗa su kuma daga wajen a sayar da shi ya kawo kudi so matasa especially in sun fara yin haka zamu mu ga economy na Nigeria zai improve do kudin baya zuwa da yawa don one thing about this business shine you don't expect babban kuɗi zo we're making money out of nothing so we sell it at affordable sometimes 50 naira 100 naira 50 naira 100 naira ah ba ma complain kuɗi and you understand that aidin ya fara batawa ba daga jos nigeria Ilyasu Kasim, taskar VOA. Gwamnan To a gaida Ilyasu yanzu agogo anan na cewa karfe goma na safe ne da minti sha tara kai tsaye ana tare da sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To shin wani irin tasiri ilimin firamare da sakandare ke a rayuwar ɗalibai abinda shirin ilimi na wannan mako zai dubi a kai kenan. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a ma sauraron mu da wannan la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masana a fannin ilimi sun tabbatar da muhimmancin ilimi a matakin sakandare. wanda suke jaddada shi da cewar shine mataki na biyu baya ga ilimin firamare ana iya kwatanta muhimmancin sada cewar duk yaro ko yarinya da ba su samu ilimi nagartacce a wannan matakin ba to suna iya samun naƙasu a karatunsu a mataki na gaba hakan ya sa masanan ke ganin cewar akwai buƙatar mahukunta su ba da ƙaimi wajen ganin sun inganta karatun firamare da sakandare a nahiyar afirka ta haka ne kawai za a iya samun ci gaba mai ɗorewa. bayar da ilimi kyauta ga kowane yaro har zuwa shekaru sha shida da haihuwa na daga cikin alkawalan da shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya yi wa jama'ar kasar a yayin yakin neman zabensa a shekarar dubu 2016. Sai dai an waye gari makarantu mallakar gwamnati ta hanyar kwamitin Kojes na tilasta wa iyayen yara biyan wasu kuɗaɗen da ake yi wa kallon na ba gaira. Yawaitar irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe ya sa jagoran ƙungiyar kare hakkin 'yan Nijar a fannin ilimi Amadu Rufa'i Lawan Sallau jan hankulan mahukunta a kai. Akwai lakwal yankin da zaka zuwa sai a ce ma yaro kawo jika biyu. Akwai wata jika biyu da rabi, akwai wata jika biyar za a dora amsa kuma can wurin shishi gaban kasa ya ce wato kyauta ce nan wa'ansu eh, masu wayo suna karɓar jika biyar biyar ga yara. kenan ka bai dace ba a ɗore haka ne in ma wannan jika biyar kuɗi wanda ake amsa da yara in ana sa su ga hanya mai kyau abu ne mai kyau amma sai kasance wato rabawa ne eh, shugabannin lakwal ke game kai da shugaban komite de gestion tunda in ka ɗauki yanzu lakwal wadda ke da kwai mutum dubu biyu an ba da jika biyar biyar jika biyar biyar so dubu biyu miliyan goma kenan daga can kuma akwai ita gwamnati tana ba da wasu dan tallahi wanda ake cewa fonksiyonoma fonksiyonoma inkin nan ina ne yake tahiya fonksiyonoma in haka tura shi cikin dress ake tura shi su in inkin su ma su dan su canyi shi yaushe ne lakwal za a iya gyara ta to amma gwamnati na ganin akwai rashin fahimta daga wajen iyayen yara gwamnati lalle ita ce gaba ita ce kamata ta yi komi da komi amma eh, inda karhin mu bai kai ba inda uwayen yara suke iya su kama mana su ma suna iya su kamawa wannan ba ya sa ba a ce kama eh, mun komo bisa mu ne ko kuniya wadda shi shugaban kasa ya doka shugaban kasa yau shi gurin shi ya zamanto kahin ya ida mandakin shi a nan shekara biyu ya zamanto ba lakwal ba kawai ha wajen bangaren sante likitoci da sauran ya zamanto a ce ya baro nijar batta da matsala ko guda to wannan abun ne muke so mutane su gane lalle akwai cikin lakwaloli abubuwan da 'yan kojas suke amsa wajen uwayen yara saboda su rika wasu ayyukan su na lakwal wannan mun san da shi kuma uwayen yara muna reunion da su mun san da su su ma kuma sun san da su da su ne ake yi tare kuma kwamiti na kojes wanda yake kulawa da abuwa ba na gwamnati ba ne ba su ne suke sashi kuma su suke amsa kudin kuma su suke aiki da su kungiyar section lycée college ta yi barazanar daukar matakai muddin gwamnati ta ci gaba da fatali da matsalolin da ke addabar magoya bayan ta yayin da mahukunta ke ganin bin abin ta hanyar ruwan sanyi ita ce hanya mafi a'ala domin ci gaban ilimi a wannan ƙasa. Me ba a ce a zo a ce yaro ya tai kwal. ko nan da yake a zamna babu wurin ko nan da yana shiga ya yi karatu babu wuri ko babu mushe mu muna gaya mu opinion national e international kawai lakwal ba ta nan gai ya kamata su ta saye su kawo shanjama eh, cikin wannan lakwal lakwal public ne sun ka fara lakwal public ne sun yi su duka sai da sun ka samu abun da su ce so yanzu kuma a ce su da sun ka yi benefice da komai na lakwal public kun ba su nan kula da lakwal public inda adda kai class yara su shiga su yi aiki a cikinta in babu kilas in uwaye sun zo suka yi tadarni da suka yi su shiga su yi bai hana ba wannan su rika tuna mu kullum ke ga situation wadda suke ciki kuma mu ma kullum director kinmu na region da department suna mu rapport suna gaya mu ga situation in aka samu dama na a gyara wannan abun za a gyara shi amma yau in an ce inda babu class da siminti ba a yi lakwal ba wurare da yawa sai an yi shekaru ba a yi su ba tunda mu mun ga lakwaloli wanda da aka yi su tun muna premier hallo ba su da class kenan ba abu ne ba wanda na yau ne ko na jiya ya fara abu ne wanda tun da mu muka yi wayo ma haka ne lakwalcin Nijar kamar yadda ake cewa il faut faire la politique de ses moyens abin da ke gare mu muyi mun ga mutane wanda suka faro lakwalcin su bisa tabarmi karkashin itace yau sun kai wani masayi sun zama doctor sun zama professor sun yi ikon kasar ga kenan wannan bai hanawa a yi dada ana cikin wannan ana tuno ma gwamnati kullum ke a ana nan dai ga situation wadda muke ciki kuma ana neman a yi amelioranta. masu sauraro baki daya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin sashen hausa na muryar amurka sule mummuni barma da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammala sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don wazan miƙewa To madalla a gaida Yusuf Harande to tuni dai tawagar yau da gobe ta shigo kuma gani ga daula ga Zahara'u barka ku da zuwa. To Mahmud sannun ku da kokari Amina barkan ku da kokari. Barka dai Mahmud sannun ku da aiki. To ba za mu faɗa abin da za su yi magana akai yau ba. In an tsaya za a ji kan me za su yi magana yanzu bari mu je mu ji wasu daga cikin ra'ayin da aiko mana ta hanyar email. mu ta farko ta fito ne daga Usman Shitu Mahuta inda ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. muna mika sakon ta'aziyya da alhini ga 'yan uwa da iyalan marigayi sanata ahmad muktar arwa da fatan allah ubangiji ya ji kansa da rahama idan ta mu zo allah ya sa mu cika da kyau da imani amin sai wasikar mu ta gaba ta fito ne daga asma'u matar bashar kansila sojan najeriya dirin daji jihar kebbi inda ta ce ko shakka babu wannan sabon rahoto da hukumar lafiya ta duniya hu ta fitar da ke nuna cewa hatsarin ababen hawa sun fi kisan yara ƙanana da matasan afirka fiye da yadda cutar hiv ke kisa tabbas hakan bai zo muna da mamaki ba idan muka yi la'akari da yadda yawancin ƙasashenmu na afirka ba su da dokokin da ake takaita yawan gudun ababen hawa sai wasikar mu ta gaba ta fito ne daga hamza galadima birnin kebbi shugaban muryar talaka na jihar kebbi inda yake cewa muna kira ga 'yan siyasa a jihar mu ta kebbi da najeriya baki daya da cewa don allah su guji kalaman batanci ko cin zarafi zuwa ga abokan hamayyarsu na siyasa domin hakan bai dace ba kuma hakan shi ke haddasa fitina tsakanin magoya bayansu wanda hakan zai iya haddasa hasarar rayuka da dai sauransu da fatan kiranmu ya kai inda ya kamata kuma allah ya sa a yi lafiya a kuma kare lafiya kuma allah ya yi mana zaɓi na gari sai wasikan mu ta ƙarshe ta fito ne daga fatima sade sa'idu daura inda ta ce kalaman da dattawan arewa suka yi akan cewa shugaba buhari bai tsina nawa arewa komai ba san bai dace ba ganin irin ayyukan alheri da shugaba buhari yake yi a arewa da ma ƙasa baki ɗaya don haka mu talakawan najeriya masu tikitin zaɓe a hannu muna tare da shugaba buhari a zaɓe mai zuwa yanzu sai labarai a takaice. Ana shirin fara shari'ar wata shugabar sashen kuɗi na wani babban kamfanin sadarwa na 'yan China mai suna wawe a yau Litinin a wata kotun Canada. Za a yanke hukunci akan bata beli kuma Amurka na neman a miƙo mata ita domin taimata shari'a akan tafka rashin gaskiya game da batun kuɗi. yau litinin shugaban faransa emmanuel macron zai yi wa kasar jawabi kan zanga-zangar da 'yan yellow vest ke ta yi wanda ya kai sati hudu yanzu kafin jawabinsa macron na da niyyar zama da shugabannin kungiyoyi 'yan majalisa da manyan 'yan kasuwa domin tsara jawabi kan zanga-zangar da ke kawo tashin hankali a kasar To masu haro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chad za mu zo da wani sabon shirin idan Allah yadda. Yan zamanin ita Amina Buhari auna da ta ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin baki sa sai kuma injiniyan mu Mr. Bill. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC. Ga shirin yau da gobe.